gashi ahmad ne ce in baki ki rike a saboda canza mai wata makaranta mafi kusa da ku to lala allah mun gode mun gode allah ya kara muku arziki mai amfani allah ya sa abin da kuka mun kuma a muku ya saka muku da alkhairi amin አንቺ wanda da yadda zan kai shi ba ni da kowa rayuwar mubarak tana cikin hatsari isa don allah kai min wannan alfarman don allah kinga gidan uwan shi wani ke cikin shi tunda uwan shi yana da matsalar ki ɗaya ce kin ƙwalla fare akan wannan yaron kuma bi ke shi ma zai iya wata rayuwa me yasa kake da yaro ki kamar shi gidan ubansa ba ha bisa ka gagara fahimta ta ka fahimce ni bukar ba zai iya rike shi ba ko da nake gidan ma bai iya rike mu ba na yanzu ta bana gidan shi ta ina zai iya rike mubarak kin ga ki bani ki bani na gaya miki wannan yaron da ke magana ni ne ubansa ubansa bai iya rike shi ba to ni ne zan zama halarta kenan ko to ba zan iya rike miki da ba idan kuma kika matsa mu akan magana dan nan wallahi sai ke da shi ku tattara mu gidan na gaya miki ba na so kuma ƙarjin mata magana kan Oh Allah am. Kai. Ni zan wuce kasuwa. To. Ki tabbatar da cewa kafin da wannan yaron ya bi gidan Insha Allah. A ga lafiya. Allah ba da sa'a. Inna? Na'am inna. Wai ce ka Ba na so ya kore ki daga gidan. haƙuri, ni zan tafi wajen babana. mijina ya ƙi amincewa da hakan mubarak ba don cikin da yake jikina ba mubarak da na rabu da shi na bar masa gidansa na rayu tare da kai ra'ayin nan kar ki bar shi idan ki bar shi ba wanda zai rike ki kuma ga shi da ya ga zai iya ya rike ki ya baki abinci mai kyau ya baki ruwa mai kyau ya baki duk abin da kike so ba irin na mahaifina ba na sani na sani mubarak na sani shike zan yi haƙuri a haka mubarak don allah ka ji idan ka je gidan babanka ka zauna zaman haƙuri duk abin da ya farko a rayuwa dole yana da ƙarshe mubarak kuma matan babanka ka riƙe ta kamar uwa a gare ka duk abin da ta ce kai mata ka yi sauri kai mata kada ka mata musu ka ji mubarak mubarak akwai kudinka da abbanka amal ya bada wanda ya ce a saka a makaranta to shi ne yanzu ba a saka ka ba kuma gashi da ka tafi gidan mahaifinka mubarak ina tsoron da ɗauki kudin nan na baka ka bashi in ka kai mishi zai cinye kuɗin ne kuma ba zai saka ka a makaranta ba amma don allah taro na ina roƙonka in ka je ka ce masa lalle ya saka a makaranta ka ji ka ji da maka albarka albarka nan amma za ki dinga zuwa duba ni ko sannan ga zuwa mubarak Allah ya maka albarka وبيشي تنجح ومبارك لم تذهب وافق شيء القمر في حق ذكرى زمن طول زمن طول يا مباوع زمن طول مباوع da ake Thank you. Mubarak. Wai ka nan gidan? Na tashi ta ka? Ah. Daman ta san nan gidan? ita me yasa bata rike ka ba mijinta ne baya suna shi ne ce tafi wajen babana aikin banza matsiyaci kawai wanda bai gaji arziki ba idan ba matsiyaci ba wai zai irin waɗannan halayya bakwai ne kaji na gaya ba ko Thank you. eh haka ne yadda dai muka yi magana haka za a kar a taɓa mun kuɗi a kamun su daidai sannan ku da zuwa bari zan sake kiran so mana so dama tun farko na miki bayani ina da yaro wanda yake hannun can gurin matar da na barko to kuma yanzu wani tudu wani gangare shi mijin babar tasa sai ya ce shi yaron ita kuma gurin babansa ba zai zauna a nan ba shi ne sai ta ɗauko shi sai ta kashi nan gidan gurina sai ta kashi nan ta kashi nan ko ba ta shigo ba ai a kofar gida ta ajiye shi shi yaron shi ya shigo da kansa wallahi tallahi ba ta shigo cikin gidan nan ba ajiya baka gaya mata nan gidana bane ba gidanka bane a'a ajiya ai ta san ban da gida ai ta san ban da gida yanzu duk waye zai kalli wannan tafkekin ma kekin gidan ya ce mallaki na ne kowa san ni ban da arzikin da zan mallaki wannan hmm? to yanzu abin da nake so da kai ka je ka tattara shi da shi da kuma tsansa ya koma inda ya fito ba anan zai zauna ba hajiya mutum baba yaron ne ba shi ice yaron ya fitar daga gidan gaba ɗaya ba zai zauna tare da shi ba hajiya kore kare bai yi masa fa to ni kuma yanzu sai ka gaya masa cewa matar babansa ta ce tattare nashi nashi ya koma gurin uwarsa domin nan gidan matar babansa ne ba gidan ubansa ba ne kiwa Allah kiwa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki taimaka mu taimaka mu ga dakata ka san Allah wannan yaron ba zai zauna a nan gidan ba dan ba a da wanne zan ji in aure ka in ɗauko ka sa ka a cikin gida irin wannan in baka ci in baka sha in maka komai sannan kuma ka je ka kwaso min wani kwashe kwashen ɗanka ka ce in haɗa sun riƙe ku wallahi ba zai yi ba dole ka kwashe ɗanka ka mai da shi inda ya fito idan kuma ba haka ba zan haɗa ku baki ɗayan ku ku tafi kai da shi ba mai zaman min a nan gidan maza ka je ka tattara shi ya bar min gida ba na sai ƙara min minti goma a cikin gidan nan na gaya maka haka kawai da wanne zan ji. taimake ni, rufa asiri. Na ga fa baka da niyya. Bari ni in je in kore shi tunda kai ba za ka iya. Hajiya. Hajiya. Kai, tashi ka bar gidan maza ka bar gidan da nace tunda ba gidan ubanka bane hajiya hajiya inda kin kyale ni da kaina zan zo masa bayani karamin yaro ne sai na lallaba da masa bayani wa ai gani nayi baka da niyya gwara in gaya masa nan gidana ne ba gidan ubansa bane to maza ka tashi ba na so a ƙara minti biyar a cikin gidan da ka tattara shi da komatsansa man sai ya bar min gida baraka abin da nake so ka yi haƙuri kuma can wurin mahaifiyarka ka zauna kaji wannan matar ba ta da mutunci ɗan tasha ce rashin mutunci za ta yi min daga ni har kai abin da nake so ka yi haƙuri ka koma idan na maza a nan kora ta za ta yanzu mubarak idan ta kore ni ina zan ba inda za ni gararin ba zan rinka hanya abba me yasa me yasa ba za ka mai da ni ƙauyen ku zauna can da 'yan uwanka ba ƙauye to na ma manta ta hanyar ƙauyen kuma kai yanzu ina za ka iya rayuwar ƙauye na kai ka gurma zan kai ka wannan talatin ce ka shiga mota da ita ka ko ka samu wannan shirin ne kayan sai alawa hanyar ka ji? mutunci ka da ai wallahi tallahi ko na rantsi maka da girman Allah ba ba yau ido na idansa sai ya bada karen nan ba gaba sai na buga musu goran nan wallahi Allah kai baba nan kamar mushin akuya ne kai gani eh wallahi kamar mushin akuya ce a to tun da yau farauta bata kai mana ba Ku je mana mu yi sama da shi kawai baba zo mu karasa Baba, dan ba ni da kani kashin yanzu ka Allah. Kai, baba ai yaro ne. Ah, to ai kawai sai mu sabi. Mu sabi mu yi na. ah bara ma ka gani. Eya ne, kawai mu ma mu yi wani eya ne, ci gaba da eya ne. Ba damuwa kai sai ka dora kawai. Ya na haka, ko dai jikin ne? A'a, jikina baya damuna. Kawai dai abin da yake damuna shine magana Mubarak. Kaga tun da aka mai da shi gidan mahaifin shi kusan wata hudu kenan. ba wanda ya daga a cikin mu shine nake so kamar izini na je na duba shi ke na lura ba ki tausayin kanki yanzu kina nan kina fama haihuwa ko yau ko gobe ki rika tunanin za ki rika jela daga nan zuwa can a'a ai ba da kafa zan je ba zan a daidaita sahu ne ya kai ni ya tsaya in mun gaisa da shi sai ya dawo da ni naji amma ban yi izini ba ba fa zai yi a ce kullum ki rika amfani da wata dama kina tafiya gidan tsohon mijinki da sunan kina so ki gan barak ba wannan yaran ba wanda ki manta da maganar ki ci gaba da rayuwa ki ga juna bi shi, cikin Allah ya baki haihuwa shikenan ki rike wannan da Allah ya baki shi in ya girma zai zo ha inda ki ko kuwa to ban izini ba a bani kuma in huta ba na son wannan zancen amma mai gida mun faɗa ga magana kan wannan kin ji ko idan har akwai igiyar aure na akan ban yi miki izini ki tafi ganin yaran nan ba kar kuma ki ƙare min wannan zancen fakat na gama magana kan wannan wannan sun ƙara jin wani abu Música Kai, ka je Waye ne oga? shine mai kula da nan wajen. In kuma ba ka je ba, kabari ya zo da kansa, to zai ma rashin mutunci. Gwara ka tawo mu je. Kai, waye baka izinin aiki a bakin titin nan? Ba kowa. To wallahi ka ci sa'a kai yaro ne, da sai na farke ma ciki. Duk wanda ka gani a gurin nan, ni ne sarkin gurin nan, sai na ba shi dama da izini yake zaune a gurin nan. Kuma duk cinikin da kai da kuɗin da ka samu, sai ka kawo lokacin tashi na yi in sallame ka sannan in wuce. Wannan ita ce dokar zama a gurin nan, ina kuɗin da wancan mutumin ya baka. bani kuma ka sani wannan robar ta galici yana gida ba shi da lafiya in ya warke ya dawo za ka ba shi tashi ka je ka nemi taka ku je allah ya bada sa'a kai magana kake min ne ku je allah ya bada sa'a mubarak naira ɗari kai don haka naira talatin zan baka ko shayi ka je ka nema ka siya wannan wawan sila ba koma ya zo ya fi ka cinki naira tamanin ka je kai haka naira ashirin zan baka ka je ka kare kanka tashi ku tafi da Allah ana kana mun wani kallo ne in ba Eh, Alhaji baka zuwa na wanke ta ne? To, gani? To, kaga sai ka dinga kwana a makarantar. A'a, ni dai gaskiya dai na fi son Kongo na. To kai me kake so ka zama in ka girma? Ni? Ni dai ni ni na so in zama soja. In harbi mugaye irin oga Aboki Abokina kullum ina faɗa ma kai haƙuri. Kai yi haƙuri mana. Amma fa cutanmu yake ba. Yau ɗin nan na yi kusan naira ɗari uku. amma ya ce naira tamanin ne ya bani naira ashirin ashirin za ta yi mu ko kudin abinci ba zai ishe ka gani a bar na can yanzu dai mu je can mu zauna je mu gani na sa yanzu fushi kake ko aboki na ka yale shi kawai ai kowa ya san cutar da mu yake yi to waye bai sani ba ka san me nake so in zama in na girma ina so in zama mai kuɗi ko don in gina ma inna ta gida mai kyau kuma sannan in sa mata wannan wannan talabijin din na bango na bangon na eh ah. wanda ake wayar shi yanzu sannan kuma gina katon gidan abinci a dinga dafa abinci kullum a dinga kai ma yara tun da yunwa tana baiwa yara wahala kamar yadda take ba mu wahala ba ko ba ka ba haka ne man hmm. habbaci yana hana ni <laughs> wallahi ma wani abu ne sai gama wallahi har ya samu mutum ya kasa tafiya hmm. ashe za a ce zan gina gidan abinci saboda ba na so in bar kowane yaro a duniyan nan da yunwa gaskiya ne wallahi yanzu na ji farin cikin zama da kai ne ma ba yauwa abokina hmm? in tambaye ka mana mhm. wai ina in nan ka tana nan tana nan garin tana nan garin eh ah, ba sai mu dinga zuwa muna cin abinci ba a'a ba na so mijinta ya kore ta kamar yadda mahaifina ya yi ba na so a yi mana wurgi da kaya mm-hmm. abokina na ga ana kiran la'asar yanzu mu je mu sallah wala mu tashi mu je mu yi mu roƙi abubuwan da ke hakan wallahi tallahi tsautsayi ne ai dama tsautsayi ne kuma ba ta wuce rana sai mu bar wa Allah lamarin sa amma ya kamata a sanar da malamin su ko ba ka ba confirm wannan ba ka ne yawa kai a wace makaranta kuke ni a makarantar malam Bashir nake malam Bashir to shi kuma Mubarak din fa baya makaranta baya makaranta kawai a wani kango yake kwana a wata kango yake zaune babansa ne kore shi to amma yanzu za ka iya gane gidan baban nasa kamar ya taɓa nuna min wani gida ya ce gidan innansa ne yawwa na ji daɗi yanzu za ka iya gane gidan ɗin nan nashi kyau eh. ya yi kyau na gode ko kofar ibrahim yes sir kai attendant ɗinsu ni za mu je mu nemi gidan ɗin nan nasa okay sir Assalamu Lafiya. Yare ta da tsaye a jiya ta kusa. To ai dole ka ganna a tsaye. An ce ku 'yan sanda ke sallama da kai. Eh dan sandan da ya zo ya zo ya sanar da mu cewa mashin ya buge Mubarak. Mubarak. Eh Mubarak ɗinki. Na lillahi kin ga karkiwa mutane raki ko ciwo bai ji ba lafiyar salau ko kwazani babu a jikinsa. Me faru kuma? ba ai kin samu asara wannan mene menene haka gaya kin ga matsalar a yanzu ki sa kanki a damuwa kan wani mubarak wayo inna lillahi wa inna baraka kunna ko dai nemo kai Haba baiwar Allah, ki daina kuka, ki gode wa Allah da ya raba ki da cikin nan lafiya. ki duba irin jinin da kika zubar da ba dan da kwanan gaba da yanzu an biyu babu ba ina kuka saboda na rasa abin da yake jikina bane ina kuka ne saboda ɗana mubarak na gode wa Allah da bai ɗauki raina a cikin wannan yanayin da nake ciki ba da ban san me zan je na ce masa game da tarbiyyar mubarak bayar Allah ki kwantar da hankalinki shi ma ya samu sauki kawai karaya ce a kafarsa sai targaɗe da ya samu a hannunsa don Allah to ina roƙonki ku taimaka min ku bani da je na gan shi tun ba nake ta roƙon ku ku bani na gan shi taimaka min dan Allah na halin da yake ciki ba ana ki aka ki je ki gan shi ba saboda jirin da kike fama da shi shi sa ba a ki kin je kin gan shi ba yanzu ba na jin jirin zan iya ganin shi shikenan zan kwatanta miki ki je ki gan shi gode ba a hankali to wani ɗaki yake idan kika tafi ta nan hannunki na hagu ɗaki na ɗaya na biyu nan ne yana ciki akwai Ina sake kuma? Zan je na duba babana gobe kai na jikin rashi. Kinga, ki hakuri ki ƙara Yanzu da shi baya samun lafiya. Ba ni da wani samun sauƙi in ban da Mubarak ba. da Allah ya raba ni da abin da yake jiki na lafiya, ya kamata shi ma na je na gaishe. Na halin da yake ciki. ce daga yana kake daga metro division to um, a halin da ake ciki ita ma ba ta da isasshen lafiya saboda tana jego jiya ta haihu kuma abin da ta haifa ya koma tun na ganin a matsayina na mijinta zan je kawai sai mu wakilci ta don ka daɗi ba wai kulle ta zami ba ko wani abu ya zama dole ne sai ta ji saboda muna da buƙatar adres mahaifin yaron yau a wurinta saboda za mu tuhume shi kan sakaci da da rayuwa wannan yaran har ya faɗi halin da yake ciki a yanzu ina ga sai dai mu ji tare ke ba mu hajiya ko mama ina jiran kawai sai mu ji ko Nasa, shi kaɗai za a bari a nan? Kar ki da amfani da wasa ba, sannan kuma akwai masu sai mu gaya musu ko? wannan abin kunya ne a ce yaro da iyayensa a raye uwa da uba amma ya kasance yana kwana a cikin kango shi ɗaya tal shi yake sama wa kansa abin da zai ci lahiyar ban san halin da mubarak yake ciki ba na kai shi gidan mahaifi shi wallahi ban san ya kore shi ba ban sani ba ban sani ba ta yaya za a ki sani ta yaya za ki sani kin wofintar da shi kin zaɓi zama da miji a matsayin ki na uwa kamata ya a ce kin san halin da yaron ki yake ciki haƙi ne iyayensa ba su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu a kansu ba sanda suka haife shi idan har iyaye ba su iya ɗaukar nauyin iyalansu to menene amfanin haihuwa ai gara ma a bar haihuwa gaba ɗaya maimakin ka samu tabbas abin da ya samu mubarak ya zame mini ishara kuma insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba baraka baraka ki min aikin gafara ki yi haƙuri duk abin da ya faru ya riga ya faru amma na miki alƙawarin insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba ki yi haƙuri na yi nadamar abin da duk ya faru ki daina zubda hawaye har zuciya ta fara jin daɗi mubarak ka gafarta mu A'a, ajiya. Me ka ki asibiti? Wannan wani layi ne kike bi haka? Na zo layin magani ne. Magani? Wani irin magani? A bari mu je gida sai in maka bayani. Ai ba magana cikin mutane bane. Hajiya ba ki da lafiya ba za ki gaya min ba? Hmm? Ha ba hajiya. Hmm? ka fa san bana san bacin rai na ce maka mu je gida sai in maka bayani ko to hajiya magani wani irin wani layi nake biya haka ne in hajiya kaga fa bana son haka ya za ka yi min haka kaga nan fa matan aure ne sai kallon ka kama hanya ka tafi na ce maka gani nan haba amma dan Allah ka je haba ni fa bana son bacin rai ka je kawai Asabe Bukar. Na? Taso. Barka dai. Yawa barka dai. Yawa. Eh, da Allah layin me kuke bi ne haka? Layin karɓar magani mana. magani wani irin magani a'a malam wannan ai abin sirri ne ai kai dai zaka sani nan gaba a'a kaga na ga matata tana bulla ita ce wadda aka kira yanzu nan ta shiga ciki iye matarka malam ne na dai haka ya za a matar ka zo nan ka wurin karɓar magani tana bulla layi wai baka san kuma wai maganin ma bai take karɓa ba dan Allah dan annabi ka taimaka ka gaya mun layi menene kaga ni ba za ka mutuwa sarki a baki na ba wai yanzu yana nufin ba shi ya ba ta izini ta zo ba da alama saboda na ga sa'an cacan baki a can gurin barka ki banni in ci gaba da jinyar shi tunda kina jego ki tafi gida ki manta da abin da ya faru kin ji ko na manta da komai amma ba zan iya mantawa da mubarak ba ta yaya zan yi na manta yadda na wofantar da rayuwarsa har ya shiga wannan halin gama kula da shi sai da wahala yanzu kin ji daga sai kake yi ko gaske nake na gode isa na gode allah ya saka maka da alkhairi kinga karki da ni kin ji yanzu haka daidaita sahu yana can waje yana jiran ki ki shiga ki koma gida ni yanzu zauna cikin mutum shi kin ji ko ni ma ya dana ne na gode mijina na gode na gode Allah ya isa Allah ya isa ba ya miki ba idan ba Allah isashe ni mutuciya annabi miya mu kuwa ga kanan babban macuci da ka kwanta mace ta je ta nemo ta kawo maka kaci ba zuciya sai dai ka kwanta kai bacci kika raba da iyali na kika raba da mata na kika raba da iyali kin za ni cikin musiba ka raba ni da dukiyata ba wallahi ba zan yabe miki ba wallahi wallahi ba zan yabe miki ba Allah ya ji yi Kana da hankali.